Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Abdulkadir kashi na biyar. Suna fitowa kofar gida suna cin karo da Abdulkadir. Wani irin dukawa da zuciya ta sai ta tarko hannun Nuriya. Ina wuni hamma, Nuriya ta faɗi a tsorashe ita ma. Prefect ne a makarantar, ba tun anan ta san shi farin sani ba. Duk da in ba a makarantar ba bai taɓa dukanta ba, asali ma ko gidan ta shiga gaisuwar ta macen ƙasar makoshi yake amsawa kamar ta mishi dole yanzu ma amsa ta yi da lafiya ya tsidda idanuwan shi kan wahina da ko ina jikin ta bari yake ban hana ku tsayawa wani waje in kun fito islamiyya ba dago idanunta da suka tara hawaye dai tana kallon shi ko bata wani abu ya kafe ta da idanuwan shi nan masu kama da na yan japan saboda tsabar kankantar su ji take kuma ya kwance mata ba tare da wani dalili ba ka hana ta faɗi a dabirce kai jinjina yana wuce su hannun juna suka kama ita da nuriya suka wuce su ma wani irin sauri suke zubawa kamar za su tashi sama wahida na da tabbacin in ya riga su isa makaranta zai ƙirƙiri dalilin da zai mata dukan biyawa gidan su nuriya ita kuma nuriya laifin wahida din ta san zai shafe ta juyawa nuriya ta yi daga yana gab da su ta sauke idanuwanta a cikin nashi da yasa wani irin yanayi tsirga mata daga ɗayan tsakiyar kafarta zuwa ɗan yatsan kafarta kafin da sauri ta juya tana kiran duk wani sunan Allah da zai zo ta ko ta za ta rage gudun da take yi tana sake damƙe hannun wahida haɗi da janta don su ƙara sauri da yawan lokuta idan aka tashe su daga makaranta sukan fi mintuna sha biyar suna jira kafin a zo a ɗauke su Yazid ya fi kawo su ya zo ya ɗauke su, amma kowa in za a tambaye shi zai ce ya fi son Mubarak ya zo, don duk gidan babu ɗan raha irin shi. Kuɗin duk da yake aljihun shi kuma ranar akansa zai ƙarar. Duk abin da za su nuna suna so sai an tsaya an siya. Yanzu ba sa komawa lokaci ɗaya da Abdulkadir saboda yana tsayawa extra lesson da zai taimaka masa wajen zana jarabawa aji shida. Yau ɗin kuwa sa'a suka ce Mubarak ne ya zo ɗaukar su. Kowa ka duba fuskar shi kar take. Ina kwamanda ɗin naku ya bukata yana sa Amatullahi jan wani numfashi a tsorace. Hamma suka kira gaba ɗaya Mubarak dariya ya yi ban sanya aka bai ji sunan nan ba har yanzu jinjina kai zahara ta yi tana hasa su kalar da za a yi duk ranar da ya ji suna kiran shi kuma daɗin nan mubarak ya riga da ya juya motar ya hango mai yalo a tsallaken titi wa zai siyo mana yalo ya bukata yana kallon hida da ke zaune a gaba dan kafin mata ja kafarta cikin sanyin tafiyarta da mutane da yawa za su iya kuskurewa da yanga sun gama shiga motar gaba kaɗai ya rage jakarta ta ajiye tana cewa kawo a siyo wani iri daga baya nazari ya ce ni dai bana cin fari haka ya sa mubarak ya juya ya harare shi ka ji min yaron nan fa na ce zan siyar da kai ne ya zaro ɗari biyu ya miƙa kowanne na ɗari. Motar ta buɗe ta sauko bayan ta ɗanyi ta tsaya a bayan motar. Abubuwan da take tsoro a rayuwarta ba su da yawa tsallaka titi na ɗaya daga cikinsu. Ba ta so ta magana ne su ishe ta da tsokanarsa da ba ta ƙarewa shi yasa ta karɓa. Amma zuciyarta dukan uku kawai take. Da kyar ta iya tsallaka hannu ɗaya tana tsaye a tsakiyar titi. Ganin motoci da mashina take suna wucewa da gurin da take tsammanin ko suna da niyyar tashi sama ne. Banda zara idanuwa babu abin da take yi. Juyawa ta idan ta tsallaka ta koma amma abin ya gagara. Da ta sani ta ce wani ya je. Yanzu take jin gara tsokanarsa da wannan tashin hankalin da take ciki. yana daga ɗayan ɓangaren shi ma imran da nawab da suka jashi suka fito tare da shi kasancewar ba sa fara extra lesson ɗin sai bi da rabi chip ana ƙara rabin awar don sallah da cin abinci lokaci na tafiya wani iskanci ne wannan wai ku siyi komai za ku siya mu koma dan Allah cewar Abdulkadir yana duba agogon da ke manne a hannun shi Imran ne ya kalle shi dan nawa bai niyya asarar bakin shi ba kar ka daga mana hankali malam ka koma abin ka mana wani kallo Abdulkadir ya watsa mai Imran din ai kuma ƙarya kake ku bin yanda kuka jawo ni na fito haka zamu koma tare ya ƙara shi magana yana gyara tsayuwar shi kamar an ce daga idanuwan shi ya ku sauke su akan wahida duk da ta juya ɗayan bangaren haɗi da bashi baya hakan bai hana shiga ne ta ba akwai farare a makarantar sosai har da 'ya'yan ƙwarori da suke makarantar yana tunanin da farin farinsu ne kawai zai iya kwatanta na wahida yanzu ma yanda ya shiga mishi ido ne sa ya gane ita ce sai kuma yanayin sirantakar sake ƙanƙance kananan idanuwan shi ganin ta sake juya ta fuskanto inda yake tsayi. da alama a rikici take apple ɗin da ke hannun shi juya na tunanin abin da ya tsallako da ita titi bai amsa imran da yake tambayar shi ya sake shawarar tafiya babu su ne dan abar fuskar ya ana fere musu titin ya tsallaka yana takawa har ya karasa inda take saboda a dabarci wahida take ko kula ba ta yi da shi ba Uba mai tsallako da ke murya shi da take ta tana tsorata ta baya ta yi saboda yadda zuciyarta ta yi wani irin tsalle da zafin nama abdulkadir ya riko hannunta yi mata wani irin damka kamar zai karya ta bakin shi da take ganin yana motsi ya tabbatar mata da ba magana kawai yake yi ba faɗin shi yake mata da baya karewa amma ba ta jin shi ta tsorata har cikin ranta da bai rike ta ba da labarin ya bambanta tana ji ya ja ta suka tsallaka bangaren titin da ya baro hannunta ya saki na kai shi hannun dan ya goge wani abu a goshin shi da yake jin ya taru ba da yadda zuciyar shi take dukawa ba da ya dauke ta da mari me zaki ya tsallaken titi ya bukata yana kafe ta da idanun shi da suka sauka mata da wani irin nutsuwa ya lo zan siya numfashi Abdulkadir ya yana saukewa wani irin yanayi yake ji da baya son alakanta shi da tsoron da ya ji rintsa idanun shi yana sake bude su san baya son ta ne da kusan fadawa titi amma Mubarak ne ya ce in siyo Wahida ta faɗi a tsorace ba tsoron titin da ta kusa fadawa ba tsoron yanayin da take ganin Abdulkadir din a ciki yanda ya dago idanun shi yasa ta kai hannuwanta duka biyun tana rufe kuncinta da su wani irin dogon kallo mata yana kai hannun shi wajen fuskar ta matsawa ta danya tsorace tana rufe ta gam cikin yanayi biyu zuciyarta take dokawa yadda take cike da tsoron shi da kuma yadda take yi duk idan yana kusa da ita haka ɗaribin da yake cikin hannunta ya kai in shi yana fusgewa haɗi da nufar inda miyalin yake bai san me take tunanin zai yi ba dukan ta ne ƙarshen abin da ya zo mishi miyalin ya miƙa wa kuɗin yana tsayawa na nawa miyalin ya tambaya na duka kai jinjina ma abdulkadir ya ɗauko leda yana faɗin wani iri wani irin kallo abdulkadir ya watsa mishi yalo duk ba yalo bane da zai tsare shi da tambayar banza malam ka saka min yalo karka ishin da tambaya da Allah ya karasa magana da jan karamin tsaki da ya miƙo mishi ma a hasala ya karba ran shi a ɓace yake jin shi wahida na tsaye inda ya batta ta sauke hannunta daga kuncinta saboda bata ji marin da ta yi tsammani ba ba tare da ya ce komai ba ya sa hannun shi ya damƙi nata da shi yana jinta ba tare da ya ce komai ba hannun nashi tafi da kallo wani irin yanayi ya lullube ta kafin ta kalli fuskar shi da take a nutse yanda wani abu ke motsi a kuncin shi da ke nuna alamar ciza haƙurin shi yake ta cikin bakin shi ta san shi a ɓace yake yan gidan duka sukan ce kullum maran abdulkadir a ɓace yake ta san ba da yi ba in koyi kan gaba bako yanayi akan fuskar shi amma ita tana gane idan ran shi a ɓace yake ko ba a ɓace yake ba bata sanya yi take ganewa ba tunda ta taɓa yi musu bayani sau ɗaya suka saka ta a gaba da dariya bata sake kwatantawa ba fuskar shi take kallo tana bin shi duk inda ya ja ta bata san sun tsallaka duka titin biyu ba sai dai suka leda yalan a hannunta yana sakin hannunta tukunna idan na sake ganin ko da wasakin nufo kusa da titi sai na zane jikin ki wahida Allah sai na zane ki kina ji na ko kai ta ɗiga mishi a hankali bai jira amsar ta ba duk cikinsu ita kaɗai ce baya damuwa da sai ta yi mishi magana da bakinta in ta ware mishi ta haka tana kallon shi da farar fuskar ta ya san ko kashe ta zai ba iya magana za ta yi ba Don haka ya juya ya zagaya inda Mubarak ya fito daga mota ya tare mai yogurt yana zaba yana sakawa a mota Amma idan ka san zaka sayi wani abu a tsallaken titi ka daina aikin yara in ba za ka tsallaka da kanka ba ka hakura dago kai Mubarak yana kallon Abdulkadir din da in za su gwada tsayi aka faɗa shi kanshi zai tsaya duk da ba wani nisa bane a su ta bangaren shekaru amma ya girma Abdulkadir din yanda ya tsaya yana bashi umarni ya sa shi da faɗin to abba cikin ido Abdulkadir ya kalle shi da gaske nake kaka sake aikin tsallaken titi bana so kai mubarak ya daga mishi don ba zai iya masifar abdulkadir din ba juyawa da shirin tafiya mubarak ya ce ka zo ka ɗauki yogurt ba na sha kallon shi mubarak yi. daga abin arziki dagu na fuska abdulkadir yi. ni ban ci wani abu ba ba na sha kawai na ce hannu mubarak ya daga mishi na ji sai an jima je ka abinka tafiya kuwa yana nufin hanyar da za ta mayar da shi cikin makarantar wahida kuwa da kyar ta iya jan kafafun ta shiga cikin motar Kan kansu ɗin da mubarak ya tashi ta ɗora ledar iyalan hannunta take murzawa inda take jin na abdulkadir har lokacin zuciyarta na mata wani irin yanayi da ta kasa fahimta har mubarak ya shigo ya ba mu kowa ya ɗin shi ta ta karɓa ta zagi aljihun jaka ta jefa a ciki haka ya lamma dan ji take sun yanayin yanayinta kanta ta jingina da jikin motar tana lamshe ido kafin ta daina jin hayaniyar da suke a cikin motar don ta bace cikin duniyar tunani jikin ga baki ɗaya a sanye take jin shi banda yanayin fuska abdulkadir ɗin lokacin da ya roƙo ta babu abin da take haskowa so take ta ji ta a kwance a ɗaki ta janyo bargo ta rufe jikinta ga baki ɗaya hakanta ba za ta iya bacci ya ɗauke ta cike da tunanin shi ba dan a ɗaki ne kawai take da tabbacin babu wanda zai uzura mata balle ya katse mata ta wahida ta ji an taɓo ta jiwa ta fuskar ta babu walwala da Allah ana taimaki magana mu kwance kai yau kin ga Alhamis babu islamiya gobe Allah ya kai mu sai mu je kitso gabaki ɗaya mu da sanyi murya ta amsa Zara da ku je kitson ku Nuriya za ta yi mu hararar da Zara ta yi to me Nuriya da ta yi kitso sai ki ta zuwa ai tana kallon Amatullah ta tabe baki juya ta ta gyara zaman ta ta kyale su bata san me Nuriya ta tsare masa da ba sa son ta har haka ba ko wani abin ake idan ta ce Nuriya za ta yi takan ga iyayya shimfiɗa a fuskar su musamman Amatullah da ce ta ma fi son Nuriya a kanta ba ta rabu duk wani lokacin da ta samu tare da ita sai da Nuriya za ta iya cewa duk ƴan uwan nata kan yi mata wannan mitar kamar suna kishi da nuriya din dariya ta kan yi musu kawai yau kam ko dariya ba samu ba don tunanin abdulkadir ya addabe ta fiye da kowane lokaci da shi man naƙasan zuciya ta suka karasa gida bai shigo gidan ba sai gab da magariba bangaren sai wuce na tura kofar ɗakin da sallama ya shiga kafafuwan shi da jikin shi cikin shiga kayan bal bangaren daga baki ɗaya mazan gidan suke da banyaki da ka shiga falo zaka samu da kujeru a ciki sai kofofin ɗakuna a zagaye ɗakin bacci hudu ne a cikin wajen manya-manya sai karamin nashi da yake tunanin an yi shi na baki da shi da mubarak suke kwana kafin ya tattara ya bar mishi ɗakin. Bai damu da kwana shi kaɗai ba, asali ma hakan na mishi daɗi. Ɗakin baƙin ya kasance nashi ne shi kaɗai, amma bai san dalilin da ya sa kowa yake gudun haɗa ɗaki da shi ba. Abin na ɓata mishi rai wani lokacin. Ko kujera mai zama mutum biyu ya zauna da wahala ga wani ya zauna kusa da shi. Kusan su huɗu ya gani a falon suna kallo, bai bi ta kansu ba. Kicin ya fara wucewa ya buɗe firij ɗin da ke kicin ɗin ya ɗauki ruwa. Ba wani amfani suke da kicin ɗin ba, banda kwanonin da in suka shiga cikin gida sukan zo su jibge sai ya gaji da ganin su yake sawo ne kwashe kai cikin gida ɗakin shi ya wuce na cire kayan shi ya shiga ban ɗaki ruwa ya watsa cikin hanzari dan ya san ana gabar kiran sallah ya dauro alwala ya fito kananan kaya ya saka dan haji hatta gane shi in ya saka manyan kaya to sallar juma'a za shi kayan duk da za a dinka musu manya da sallah yana dawowa idi yake zare su daga jikin shi fitowa yana jin ana kiran sallah har ya kai kofar juyo ga siyasar a zaune kuna ji ana kiran sallah kuna ƙara gyara zama Ya sar ne ya dago daga cikin kujera yana kallon abdulkadir din ka wuce abin ka kai dai ba da kyau wallahi cewar abdulkadir din ya gane sar ne a yanayin shi kusan duk gidan zai iya kwatanta zafin ran shi da na yassar baya tunanin koma mutum na iya bambance su in ba da haka ba kamanninsu ya ɓaci gashi yarsa jarabar da ya sa komai iri ɗaya suke yi har askin kansu in suna tare ka kira ɗayansu dukkan suke juyowa da zafin ransu ne kawai ake ganewa kar ka bari in taso abdulkadir ya sar ya faɗa amma ko mutsi abdulkadir ɗin bai yi ba amma yasir kai mabiyan mishi ka yi don kun fito in biyu ba zai sa arfe ko aka bari ɗaya ba fa wallahi jibgar banza ka sha ya yasar ɗin yana fara takawa inda abdulkadir ɗin da yake dariya yake tsaye sai dai kafin ya karasa har ya bude kofar ya fice da gudu dan banzan yaro kunya da ka tsaya ai Yasar ya faɗi yana sa Yasir yin dariya. Banda kai a gidan nan ban ga wanda Abdulkadir yake wasa da shi haka ba. Mubarak ne jinjina kai yana mikewa. Halinsu ne zo ɗin shi yasa. Yaron can ko tsokanin shi na gure yaje ce min baya su. Zan sa yara su ji su shi. Dariya kawai ya sarya ya wuce ba sa nan. Banda yasa da suka fito rana daya baya jin akwai wanda yake ji har ƙasar shi a gidan kamar Abdulkadir. Duk da kusancin su baya hana ya mishi rashin kunya sosai. Amma kuma shi kadai yake daga ma Abdulkadir hannu ya soki ba tare da Abdulkadir din ya gwada ramawa ba. Sai dai ya sake faɗin maganganu ya wuce. ko rikici ake da shi ya sarɗin ake kira don shi kaɗai ke iya raba rikicin abdulkadir alwala duk suka yi suka fita masallaci tare abdulkadir bai shigo gidan ba sai bayan sallar isha'i bai samu kowa a falon ba sai ya sar da yake cin abinci kamshin da wake da shinkafin da ya hango ya ji busasshen kifi yake ya sa shi sanin girkin mami ne don duk ranar bai ci abinci a gidan ba da safe ya riga su fita makaranta don shi yake da duti a can ya sai abin da ya saka mu cikin shi da ya dawo kuma sun je gidan su imran a can ya ci abincin rana cikin shi ya ji ya murɗa da yunwa ya ƙarasa ya zauna kusa da ya sar ɗin hannu ya zai ɗauki cokalin ya sare duki hannun shi tashi ka zubuna ka dakuna mishi fuska abdulkadir ya hamma mana abincin ya sare ya ƙara ɗiba ya cika bakin shi yana faɗin zan ci ubanka wallahi sake dakuna fuska abdulkadir ya sai ka dinga zagi na ko a gaban yara sai ka zage ni salon ka sa yara sare na ni ni kan bana so kana min irin haka hannu ya sare sai yana kai mishi duka saboda bakin shi da ke cike da abinci mikewa abdulkadir ya duk da babu wanda yake mishi irin wannan cin mutuncin sai ya sar ya rasa kuma menene tattare da ya sar din da yakan sashi daga mishi kafa da ba tsoron shi yake ba baya tunanin idan faɗa ya haɗa sai sar zai iya ɗiban wani abu a jikin shi amma sai ya mishi na ci mishi mutunci haka ko abu bai taɓa dukan shi ba balle kuma hajja ya sar ne mutum na farko a duniya shi da ya fara ɗauke shi da mari bai iya ramawa ba lokacin da faɗa ya kaure tsakanin shi da babban yaya ya mare shi ya rama amma da sar ɗin ya kafe shi da idanuwa sun ta kan shi da barin wajen yana mishi kwarjini na ban mamaki yanzu ma kallon da yake mishi ya sa shi fita daga ɗakin kanshi tsaye bangaren mami ya wuce sai da ya shiga tsakiyar falon tukunna ya sallama mami ɗin da ta fito daga kicin ta amsa shi ina wuni ya farta a hankali duk cikin matan abba ya fi ganin girmanta ita kaɗai ce ba taɓa shiga harkar shi ba asali ma ke suwa babu abin da yake haɗa su yanzu ma wucewa ta hidima gabanta shi kuma ya taka yana sawa har kicin ɗin inda ya ga wahida a tsaye juyewa ta tana kallon shi kafin a ɗan dabarci ta ce hamma lude da yake hannunta ya karɓa jajayen kaya ne a jikinta da ya ƙara fito da faranta hakan ya sa shi daƙuna fuska insha Allah babu abin zai haɗa na hanya da faran mace ya faɗi a ƙasar ran shi ya ɗauko ba tare da ya kula ta ba yana kallo ta matsa ta haɗe bayan ta da tangar kicin ɗin abincin da yake tunanin zai iya cinyewa ya zuba ina miya ya tambaya ba tare da ya kalle ta ba don farinta na shigan mishi ido da hannu ta nuna mishi tana sake matsawa don zuciya ta dukawa take sosai da tunanin shi mun ta yi ne har fita ta yi haraba gidan ko za ta gan shi ba tare ta san dalilin yin hakan ba ta gaji da leƙe ta dawo cikin gida ko sallar isha'i sai yanzu ne ta yi alwalarta a falo ta zauna tana jiran ko za ta ga ya shigo ɗiba abinci sai yanzu da yake tana da rabon da za ta gan shi ɗin cokali ya sa hannu ya ɗauka haɗi da wani plate ɗin da ya ɗora akan abincin ya rufe ya fice ba tare da ya sake kallon inda take ba bangaren sai ya koma abincin ya fara ajiyewa tukunna je ya dauko ruwa ya dawo ya zauna daga shi sai Yasir da Yasar Ahmad da suke kira da baban gida sai Mubarak a falon fim ɗin da lokacin ake rubuta sunaye alamun farawa ya tsaye da idanuwan shi akai Fahali ya karanta sunan fim din da tun daga kidan daman ya gane Indiya ne abinci yake ce yana nutsar da hankalin shi kan fim ɗin. Don sosai yake jin daɗin shi kafin ya ji an harban mishi baya da kafa ya kuma sanya sar ne sojan gobe ne yake kallon soyayya haka ya sare yi magana yana dariya babu abin da zai hana in sa min kai ko kwana biyu ne saboda babu wanda ya rena na gidan nan kamar ka Dariya ya sare sake yi. Lalle ma yaron nan ka zama sojan tukunna. Juyawa Abdulkadir yana kankance mishi idanuwa. Na kusan applying NDA ai insha Allah. Kuma wa yake soyayya? Wannan karan baban gida ne yace tambaye su dai, kamar su ma ba kallon suke ba. Murmushin gefen fuska Abdulkadir yayi. Allah hamu ba zan auri matar da ba na so ba. Ina da buri mai yawa akan matata. Dariya suka yi gaba daya. Hmm. Ka dai shiga uku da masifa. Ai kai mai zama da kai tana da aiki wallahi, Mubarak ya faɗi. Shi yasa nace zan auri wadda nake so. Murmushi ya sirri mai sauti Yaran da ko fasa-bebe yana maganin soyayya da mata Allah ya shirya da ku fuska Abdul Qadir a hamma a wallahi naji kamar kana so ka ce min yaro ware idanuwa ya sardin yayi bi ga mamakin Abdul Qadir bai ja ya da kai ma yanzu kake level 2 ba wai ka girme ni bane can da yawa Yassar ne ya ƙara kai mishi duka da ƙafa, wannan karin ya kauce dan ya gan shi. Me na yi, ƙarya na faɗa? Ni dai hamma sarka kaka fara gwada kira yaro wallahi, ko mu kaɗai ne balle a gaban yara. Abdulkadir ya su faɗi na kumbura fuska. Me zai faru in na ce maka yaran? ya ya tambaya. Ni dai aika shaidi ne, ganin abin zai zama faɗa ya sa ya sarcewa ya isa haka abdulkadir ta shirga falon nan kallon ya sare yake kamar ya mishi magana da wani yare daban ba na hausa ba yes ka tashi na ce ka ji ni kuma wata dariya mai sauti abdulkadir yayi ba zan tashi ba fa dan kallo nake sai dai shi ya tashi ya karasa magana yana nuna yasar da dan yatsa murmushi kawai ya yayi ka kyale shi kawai yasar in bai kyale ni ba ya zai yi da ni dama bai kai yasar yayi yana sauke numfashi su babin gida da mubarak dama ba su suke saka masa baki ba asali ma kallon suka ci gaba da yi dan babu wanda ya shirya rashin kunya abdulkadir din gado kowa ya shiru ya sa Abdulkadir mai da hankalin shi kan fim din duk da zuciyar shi da yake ji ta kawo wuya a hankali yake jin soyayyar da ake gudanarwa a fim din na nutsar da shi da wani abu a kasan zuciyar shi kamar yadda ya faɗa ne yana da buri mai yawa akan matar shi kuma auren soyayya zai yi ba zai aure yarinyar da baya ji har kasar ran shi ba dan da kaɗan soyayya da yake makakin soja za ta ɗara ta kamar yadda wahida ta ce nuriya za ta yi mata kitso hakan ta faru ranar juma'a tana dawowa daga makaranta kaya kawai ta sake ta faɗa mami za ta shiga gidan su nuriya Ahmad Lama anan tabbata za ta yi wanke-wanke ta shirya ita masu fita kiɗan da Zara a ɗakin su nuriya suka zauna don yin kitsan, farki min manya fa wahida ta faɗi tana saka nuriya kwashewa da wata irin dariya da me za a yi ƙananin kitsan to duka wahida ta kai mata ba na son iskanci aikin gare gashi na ya fara dawowa Allah dariya nuriya ta sake kwashewa da ita tana kallon gaban kan wahida din da take waguye dama ba wai tana da gashin kirki bane ta ji wata yar ajinsa ta faɗa mata hirtocin da petals yana saka bakin gashi dan farin wahida ya sa gashin ta jani petals din bai saka mata farin gashi ba sai ma da ya kara kwakuyewa kamar an aske to za ki ƙara gwada petals din ne nuriya ta tambaya har lokacin tana dariya ita kan tauhida murmushi take Allah zai kama minki dan gashi nan da yake mu wulakanci sai kin tashi da safe ya kwakushe Duka Nuriya ta kai mata duk da ba za a saka ta a layin masu dogon gashi ba Allah ya bata yalwashi babu laifi tana kuma bala'in ji da gashin har ranta aniyar ki ta bi ki wannan karin wahida ce ta yi dariya hira suke sosai ana kitsan haka har aka gama ki tambayi mami mu je rijiyar lemu gobe in Allah ya kai mu Nuriya ta faɗi gidan antanta take son zuwa kuma naira hamsin gare ta bata jin za ta ishe ta in suka tafi da wahida din ta san za ta biya kuɗin motar in ta tambaye ta ma ba za ta hana ta ba tambayar ce ba za ta iya ba wani abu na mata zafi a ƙasan zuciyarta da tunanin hakan. kai wahida ta girgiza mata da wahala mami ta banni wallahi dan duk yadda mami ta yadda kawancensa da nuriya ta san ba ta sanya wanda babu dalili duk da in ana biki ko suna bangaren su nuriya takan bata ta je wasu lokutan amma yanzu ta san babu wani dalili faɗa ma za ta yi mata hannu ta saka a cikin aljihun wandon Pakistan din da take sanye da shi ta zaro naira ɗari kuɗin makarantar da aka bata ne ranar babu abin da ta siya da shi ki siya mu sunana ko goba ce karɓa nuriya ta yi cikiranta tana faɗin ashe sunana a fili kuma bata ce komai ba Don bakin ta yakan yi nauyi da taimawa Wahida godiya irin yanayin nan ita ma Wahida bata taɓa damuwa ba don a ganin ta sun zama ƴan uwa ita da Nuriya babu wannan a tsakanin su Mikiya Wahida ta tana kakkabe cikin ta haɗi da durƙusawa ta ɗauke jab ɗinta ki gaishe da antin dan Allah bari in je na san su ba su dawo ban kama wa mama girki kai Nuriya ta jinjina tana son cin ko me za su girka din don ta tabbatar zai ji nama mami ba ta ƙoran nama a abincinta in kin dawo ki biyu don bin shinkafa mami za ta yi mana in kuma baki dawo ba na ba Aminu ya kawo miki ɗacin da takan ji wasu lokutan Nuriya ta ji ya mata sallama a cikin makoshinta za ta yi komai don su yi musayin matsayi da wahida da duk rana take sa tana ƙara jin yanayi wai ai ta magana yake shiru ki kyale mutane numfashi ne wuya ta soke ba kunne yake ji ba ai ina jin ki ko kai kawai wahida ta jinjina tana saka hijab ɗinta Allah dai ya shirya halinki ta juya ta fice daga gidan wanka nuriya ta shiga da yake ba nawa gare ta ba nan da nan ta shirya ta ci uwar kwalliya wata doguwar riga da abin su wahida din ya siyo musu lokacin da ya je umara ta saka tana nade kanta da mayafin rigar da ya bala'in karɓar ta sallama ta yi da mama ta fice daga gidan a ƙofar gidan su hida ta ci karo da abdulkadir dan nan ne hanyar da za ta fita na titi haka kawai zuciyarta ta yi wata irin dukawa ba tun yanzu yake mata kyau ba yakan yi mata kama da mazan da takan karanta a littafin Hausa ina wuni hamma ta furta a hankali a karo na farko da Abdulkadir zai ce ya tsaya ya kare mata kallo bai san tana da kyau har haka ba ga yanayin jan bakinta ya zauna a fuskarta raini ne baya so ko a wajen yan gidansu shi yasa duk wasu tarkacen ƙawayensa Zara baya damuwa da su in sun gaishe shi ya amsa in ba su gaishe shi ba shikenan san baya sare ni da rashin kunya kananan yara lafiya ya amsa tukunna ta wuce cikin gida ya koma yana kudurtawa a ran kudin kayan kwalliya daban zai ware wa matan shi don ko wajen aiki ya koma yana son tuno fuskarta da kwalliyarta da ya san za su rage masa kewarta da zai yi burin shi akan matashi mai girma ne shi kanshi ya sani duk da burin shi na saka nufin ya girme shi nisa ba kusa ba amma ya matsa mishi ya samu wajen zama daram a zuciyar shi alhamdulillah to in sakar gida mu yi hakuri mu kwana anan mu kasance da ku a gobe inda zan kamo kashi na shida ina ƙara godiya bisa ga yadda kuke like da comment ɗinku na fatan alkhairi a gare ni na gode Allah ya bar zumunci musamman ga waɗanda suke taya mi sharan a gurguru na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewa ku a tashar zakar gida